بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهد قوة ربيع الثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da tara ga watan novemba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitinatul takfir littafin da ke nuna mana wato haɗari da kuma fitinan da yake cikin kafarta musulmi a satin da ya wuce mun fara bayani a akan maganan al'allama nasiru dinin albani dangane da ayan nan na wa mallam ya hakun bi ma'an zalalla fa'ula'ika humul kafirun inda nasiru dinin albani allah ya masa rahama ya fara yin bayanin fitihunsa, su yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعود الآن إلى هذه الآية زام كار جاو وينزو زوا غوانا آية إن جاء الألامة ناصر الدين الألباني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تو وند بي hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wayannan su ne kafirai famal muradu bil kufri fiha menene abin nufi da kafirci a cikin nan cewa da aka yi fa ulaika humul kafirun me ake nufi da wannan alkufur din hal huwa al-khuruj an al-milla shin ana nufin fita daga addini ne aw ghayru dhalik ko wani wannan huna ad-diqqatu fi fahmi hadhihi al-aya to anan wajen akwai wani zurfi akwai wani al'amari mai zurfi wajen fahimtar ma'anan wannan aya din fa innaha qad ta'ni al-kufra al-amali wato shi wannan kalma fa ulaika humul kafirun yakan yi nufin al-kufr al-amali wa huwa al-khuruj bi a'malihim an ba'd ahkam al-islam shine fita da ayyukan su daga wasu sashen hukunce hukuncen musulunci an gane ba wai fita daga musulunci ba sun fita da ayyukan su sun aikata wasu ayyuka da suka fitar da su daga wasu sashen hukunce hukuncen musulunci duk da cewa har yanzu suna cikin musulunci ba wai sun yi ridda bane ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة wanda zai taimake mu akan wannan fahimta shine malamin wannan al'umma din alquran kuma wanda shine fassara na alqurani manzo Allah ya masa addu'a sallallahu alaihi wa sallam Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassaran alqurani Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an an zai taimake mu wajen fahimtar fikihun wannan aya din an gane wannan to nan wajen kamar nasiruddin albani allah ya masa rahama yana mana ishara idan mutum ya ɗauki ayan ƙur'ani ba a buƙata mutum ya ɗauki gundarin aya din kawai ya kama fassarawa ana so in ka ɗauki aya za ka san cewa wannan aya din kafin ka fassara shi an riga ka fassara shi sannan kafin ka san ma'anan ayan an riga ka sanin ma'anan ayan to yanzu ya kamata in kana so ka san fikihun da ke cikin ayan kada ka fassara da san ranka ka nemi taimako da magabata ka nemi taimako da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda su a gabansu aka saukar da aya din an gano wannan ko kai kuma ka zo ka tarar da qur'ani ne baka ma san lokacin da aka saukar da shi ba sai dai abin da ka karanta a cikin littafi saboda haka kuskure ne mutum ya dauki gundarin fasara na alkur'ani ya yi watsi da fasarar magabata na alaka wanda zai taimake mu wajen fahimtar ma'anin wannan qur'ani shine malamin wannan al'umma kuma mai fasarar alkur'ani na wannan al'umma ku saurara shine abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعا دوما ابن عباس yana daga cikin sahabbai wanda musulmi suka yi suka yi itirafi gaba daya illa man kana min tilka al-shabaq dhalla sai dai wanda ya kasance daga cikin wayannan kungiyoyi batattu a gani su kadai ne ba su yi itirafi da imamancin sa ba amma duk kungiyoyin musulunci gaba daya sun san darajar Abdullahi bin Abbas sun san irin addu'an da al'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma Abdullahi bin Abbas ala annahu imamun fi tafsir kungiyoyin eh, musulunci gaba daya an gane in dai ba waɗannan kungiyoyi batattu ba sun yi itirafi cewa lallai Abdullahi bin Abbas imamun ne fi tafsir shi jagora ne wajen fassara alkur'ani wa ka'annahu tarafa sam'uhu yawma idhin ma nasma'uhu al-yawm tamaman kaman ya ɗan kwankwasa ya dan kwankwasa kunnansa ya dan afko cikin kunnansa abinda muke ji yau dinnan cikakke anna hunaka unasan yafhamuna al-ayata ala zahiriha cewa akwai wasu mutane suna fahimtar ayan fahimta na zahiri amma gane sun bi doran ayan ne ba su bi ainihin zurfin fikihun da ke cikin ayan ba ala tafsir an gane ku sun fahimci ayan akan zahirinta ba tare da yin tafsiri ba wanda ya kamata in akwai ainihin tafsilat ya zama to wajibi mutum ya yi tafsili to sai aka samu su nan kungiya sai suka fahimci ayan ba a kan ma'ananta ba faƙala radiyallahu an sai abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda sai ya ce laisal kufru alladhi tadhhabuna ilai eh, ba wai ana nufin wato kufur wanda kuke tafiya zuwa gare shi bane an gane ku ba ana nufin kufur wanda kuke tafiya zuwa gare shi bane innahu laysa kufran yanqulu anil milla lalle shi ba wai kafirci bane wanda yake fitar da mutum daga addini huwa kufrun duna kufrin a shi wannan ana kiran shi kufrun duna kufur ko a ce shine kufrun asgar an gane ko a ce kufrun amali yawa shine abinda manzon Allah ya ambace shi da suna kufur amma kuma bai kai matsayin kafirci mai fitar da mutum daga musulunci ba wanda irin wannan ainihin wato babu yadda za a yi mutum ya fahimce shi in ba ya yi zurfin karatu na addini sannan kuma ya nemi taimako da fahimtar magabata ba an gane wannan ko za ka ga wasu kalmomi duka manzan Allah ya kira su kufur ko kuma alkur'ani an kira su kufur amma kuma ba wai ana nufin kafirci mai fitar da mutane daga addini ba to irin wayannan gaba daya idan mutum bai nemi taimako da magabata ba wajen fassara sai mutum ya fada cikin manhaji na khawarij sai ya fada cikin manhaji na khawarij wanda suke kafirta musulmi ba tare da ka'ida ba suna kafirta da musulmi suna bid'antar da musulmi ba tare da bin ka'ida na ilimi ba ta saboda haka sai abdullahi bin abbas ya yi kokarin ya gaya mana fiƙihun aya cewa wannan aya da muke fassarawa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wa'ancan su ne kafirai to wannan alkafirun din shine Abdullahi bin Abbas yake so ya fitar mana da fiqhun cewa laysal kufru allazi tazahabuna ilayhi ba ana nufin kafirci wanda kuka kuke tafiya zuwa gare shi ba wato ba ana nufin kafirci mai fitar da mutum daga musulunci ba la innahu laysa kufran yanqulu anil milla lalle shi wannan ba wai ana nufin kafirci ne mai fitar da mutum daga musulunci ba a'a kuwa kufrun duna kufur ana kiran wannan kufrun duna kufur shine kufrun amali la kufrun i'tiqadi an gane baya fitar da mutum daga musulunci kenan wannan aya na nuna mana idan mutum yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ba a gaggawan ce mai kafiri idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya aikata abin da ake kira kufurin amali ko kufurin duna kufur zulmun duna zulmi fiskun duna fiskin an gano wannan bai fita musulunci ba Allahumma sai dai in ya halatta shi yau idan ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kuma ya halatta abin ya ce abin da na yi daidai ne to wannan shine ya zama kafiri an fahimci wannan to wannan fassara ya fito daga bakin abdullahi bin abbas radiyallahu an na'am ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه wannan hadisin قال الشيخ محمد عيد العباسي cewa wannan hadisi wannan asari na Ibn abbas Imamul hakim ya ruwaito shi a cikin mustadrak Ya ce sahihun ala shartu shaykhain hadisin ya inganta a kan sharaɗin bukhari da muslim sannan wa wafaqahu zahabi imam zahabi ya goyi bayan shi akan wannan sannan ibn kasir ibn kasir al-allama ya ciranto a cikin tafsirinsa daga ibn abi hatim ya ciranto jumla na farko Ya ce wa sanaduhu hasan sanadin wannan asari hasan ne sannan wannan asari din yana da shawahid da yawa wanda ya sanya malaman hadisi suka inganta shi malaman tafsiri suka inganta shi na'am ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوالي wannan magana da Abdullahi bin Abbas yake laysal kufr allazi tazhabuna ilayhi zai iya yiwuwa yana nufin yan khawarij kamar yana gaya mu yan khawarij wannan kufur din ba irin kufur ne wanda ku ɗan hawari kuke tafiya zuwa gare shi wanda su ɗan hawari sun fahimci abin a matsayin kafirci ne mai fitar da mutum daga musulunci shi ne abdullahi bin abbas ya ce musu ba ana nufin irin wannan kafirci da kuka fahimta ba ne a'a an gani yana nufin zai iya yiwuwa yana nufin yan khawarij ne allazina kharaju ala amirul mu'minin ali radiyallahu anhu waɗanda suka yi tawaye ga sarkin muminai Ali bin Abi Talib radiyallahu an ثم كان من عواقب zalika annahum safaku دماء muminin sannan ya kasance daga cikin ƙarshen wannan lalle su sun zubar da jinin musulmai an gane sun kafa amirul mu'minin to idan ya zamanto Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu irin darajar da yake da shi a wajen Allah yana daga cikin mutanen da suka fara musulunta yana daga cikin mutanen da suka halarci yakin badar yana daga cikin wanda suka halarci yakin uhud yana daga cikin wanda suka halarci bai asir ridwan yana daga cikin al'ashara al-mubashari na biljanna yana daga cikin wato kula fa'ul rashidun abdullahi bin abuna ali bin abi talib to mutumin da yake da irin wannan matsayi in ya zama to wa'annan mutane kawari sun kafirta shi wane ne zai sha Eh? aliyu bin abi talib ya kafirta to wani mutum ne zai zama musulmi a duniya haka zai yi wuya to yan khawarij sun kafirta aliyu bin abi talib har suna maganin wanda ya kashe shi shahidi ne shi ina ba san gano wannan don kasancewa waɗannan mutane sun kai intaha wajen lalacewa sun kalli aliyu bin abi talib ba sun ce kafiri ne sannan wanda ya kashe aliyu bin abi talib sun ce babu shahidi kamar shi to mutane irin wannan ba abin mamaki ba ne don sun kafurta sauran musulmi ga baki daya saboda a wajen kawari duk mutumin da ya karya ko ya sha giya ko ya caca ko ya saba alkawari ko idan mace ta fita babu hijabi ko mace ta fita unguwa ba da izinin mijinta ba an gane ko mutum ya saba mai iyayensa ko mutum ya ɗanyi jinkirin sallah lokaci ya wuce a wajensu wannan mutumin ya yi ridda an gane? ta saboda haka su 'yan kawari duk inda suka ga an ce kafirun ko kufur kawai suna ɗaukar shi ne a matsayin kufurin asgar a kufurin akbar su babu ruwansu da wani kufurin asgar babu ruwansu da wani kufurin duna kufurin an gane ko? su haka sai kasance ƙarshen wannan sai gashi sun zubar da ainihin jinin jinin mu'minai wa fa'alu fihim ma lam yaf'alu bil musyrikin sun aikata game da su sun aikata game da wa game da musulmi abinda ba su aikata ga mushrikai ba an gane ko irin abinda khawarij suke aikatawa ga musulmi ba sa aikata shi haka ga mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin su cewa yaqtuluna ahlal islam wa yad'una al awsan su yan khawarij suna kashe ma'abota musulunci su kyale masu bautan gunki su huta su yan khawarij idan suna cikin wata ƙasa to wannan ƙasa ga baki ɗayan ta ƙasar musulmi za ta koma dandali ne na zubar da jini su zubar da jinin shugabanni su zubar da jinin jami'an tsaro su zubar da jinin talakawa zai zama to don su a wajen su kowa da kowa kafiri ne saka mutumin da bai goyi bayan su ba kafiri ne shi tunda ko kafiri ne a wajen su man badala dinahu ha faqtuluhu duk mutumin da ya canza addinin sa to a kashe shi to saboda haka su kawarij duk mutumin da ya saba ma ra'ayin sa kafiri ne kuma su suna zubar da jinin sa an gane kuma su a wajen su gara an fara gamawa da kafirin kusa kafin a gama da kafirin nesa su wane ne kafiran kusa a wajensu musulmi su ne kafiran kusa saka za su ta kai hare-hare garuruwan musulmi su ɗana bom a can wajen su kai farmaki can wajen su kashe can wajen su ta barna sai ce ai Allah ta'ala ya ce qatilul lazina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum gilza? ku yaki wayanda suke kusa da ku daga cikin kafirai kuma su ji ainihin kausasawa a kausasa musu to zaka ga suna ta kashe musulmi suna ta fasa ba mabamai a masallatai da makarantu da kasuwanni su kuma suna ganin wannan abin da suka aikata shi ne fiyayyen jihadi an fahimci wannan ko to saboda haka su yan kawari sun aikata ga musulmi abin da ba su aikata ga mashirkai ba an gane wannan ko wato su din nan suna tsananin adawa da musulmi fiye da yadda suke tsananin adawa da kafirai na asali suna kiran musulmi na asali su ne ma asalin kafiran su ne kafirai na kusa a fara gamawa da su kafin kafiran nesa to sai ka ga sun bata lokacinsu suna ta yaƙi da musulmi ƙarshen al'amari sai a gama da su daga baya an gane ko? to saboda haka abdullahi bin abbas ya riga ya san 'yan hawari domin ya zauna da su ya yi munazara da su ya san irin tunaninsu shi ya sanya ake tunanin da su yake wannan magana cewa wannan kafircin nan da aka ce fa'ula'ika humul kafirun ba irin wannan kafirci wanda kuka fahimta ba ne ba wannan ba ana nufin kafirci ne mai fitar da mutum daga addini ba a bal huwa kufurun duna kufurun ana nufin kafirci ne karami wanda baya fitar da mutum daga musulunci kenan a nan wajen yanzu kalmar kufur kala nawa ne kalmar kufur kala biyu ne akwai kufurun akbar Shi ne kafirci babba mai fitar da mutum daga musulunci kamar mutum ya yi sujada ga gunki ko mutum ya yi yanka da sunan aljannu an gane wannan ko ko ya yi alwashi da sunan aljannu ko ya nemi tsari da aljannu ko abin da ya kama da wannan ko kuma ya halatta haram ya ce shan ruwa haramun ne shan giya kuma ya halatta kaga mutumin da ya ce shan giya ya halatta shan ruwa haramun ne wannan ya shiga gonan Allah an gane abin da ya aikata na zunubi ya fi na ɗan kidnapper ya fi na ɗan fashi ya fi na mazinaci kalmar nan da ya faɗa kawai wanda kalma ya faɗa da ya ce shan ruwa haramun ne shan giya ya halatta an gane kaga wannan kalma da ya faɗa hadarin wannan kalma ya fi na ɗan kidnapper hadarin wannan kalma ya fi na mashayin giya ya fi na ɗan caca ya fi na ɗan luwaɗi amma mafi yawan mutane ba sa hararo haka yanzu da boka da ɗan kidnapper ya fi hadari boka ya fi hadari saboda boka zai raba ka da imaninka ne shi kuma ɗan kidnapper zai raba ka da dukiyarka ne ɗan kidnapper zai raba ka da dukiyanka amma imaninka na tare da kai ya zalunce ka ne ta bangaren dukiya kuma Allah zai saka maka zaluncin da ya amma boka zai tabbatar ya raba ka da Allah ya hada ka da aljannu ka koma kana bautan aljanu ka koma ka yadda cewa akwai wanda ya san gaibi ba Allah ba an fahimta ko to ya kamata mutane su sani cewa mutumin da yake yin shirka sharrinsa ya fi na mazinaci ya fi na ɗan luwaɗi ya fi na ɗan fashi ya fi na mai kisan kai duk da waɗannan abubuwan da na fi ambata manya-manyan zunubai ne amma fa sharrin wancan duk ya fi na waɗannan gaba ɗaya amma mutane gama garin mutane ka ce musu wa ya fi haɗari za su ce ma wancan ko saboda menene suna da karancin wayewa game da hakikanin menene tauhidi a gane a wajen malaman sunna gara barawo da ɗan bid'a gara mashayin giya da dan gara ɗan luwaɗi da dan bid'a me yasa ɗan luwaɗi saɓon Allah yake yi mashayin giya saɓon Allah yake yi mazinaci saɓon Allah yake yi da za ka tambaye shi wannan zinan da kake yi ka kyauta zai ce wallahi akar maka Allah na san wannan zinan haramun ne Ka yi mun addu'a mala wallahi ni ma ina so in bari kenan anan wajen ya san abin da yake yi ba daidai ne, amma yana aikatawa ne saboda ganganci amma dan biriya ba yanzu dan biriya in yana aikata wani abu na biri'an shi shi yana ɗauka cewa abun bai dace ba ko kuma ya ɗauka ya dace dan biriya idan yana biriya shi yana tunanin ma lada zai samu yanzu mutumin da yake kiɗa a masallaci yana rawa me yasa yake kiɗa a masallaci yake rawa shi ya ɗauka cewa aikin Allah ne lada zai samu a wajen Allah kuma yake ko to amma mutumin da yake mutumin da yake mazinaci kana tambayar zai ce wallahi na san ban kyauta ba ni ma wallahi ina so in tuba ga Allah an gane shi ya sanya saba wato bid'a ya fi soyuwa ga iblis fiye da saban Allah da za a ce wa iblis da musulmi ya aikata saban Allah da ya aikata bid'a wanda ka fi so da iblis zai gaya ma cewa na fi so musulmi ya aikata bid'a me yasa saboda bidi'a kanin kafirci ne to dan bidi'a, yana ganin cewa abin da yake aikatawa addini ne to a hankali a hankali nan gaba zai koma ya halarta haram ko ya haramta halar, ya fada cikin kafirci an fahimci wannan ko ta da haka shi ya sanya abdullahi bin abbas da ya hararo wannan yake kokarin ya wayar da su wayannan khawarij din an gane yace laysa al-amru kama qalu auka kama zannu ce al'amarin ba kaman yanda suka faɗa ba ne ko kuma kaman yanda suke zato inna ma huwa kufrun duna kufr wannan ana maganan kufrun duna kufr ne misali na'am هذا الجواب المختصر الواضح yace wannan bayani takaitacce wanda yake a fili gashi nan min tarjumani alquran fi tafsir hadhihi alaya daga mai fassara alqurani dangane da fassara wannan aya huwa alladhi la yumkinu an yufhama siwahu min an-nusus shine abinda baya kamata a fahimci waninsa daga cikin nassi ya kamata ka fahimci wani ma'anan wanda ba wannan ba abdullahi bin abbas ya fito da bayanin qur'ani dalla dalla wanda shine ya kamata duk dalibi basalati dalibi wanda yake da fahimta na magabata wannan shine abin da ya kamata ya fahimta rashin fahimtar wannan zai zama to kana kafirta mutane kana bid'antar da mutane ba tare da ka'ida ba wanda kafirtawa bid'antarwa ba tare da ka'ida ba ka shiga manhaji ne na khawarij an gane wanda aqidan salafiya tana kokari ne ta yaki wannan manhaji na khawarij a koma zuwa ga manhaji madaidaici wanda wanda Islam Ibn Taymiyyah ya kira ta da suna al-aqida al ta tsakiya an gane la sharqiyya wala garbiyya na'am allati almahtu ilaiha anifan wanda na ɗan yi ishara zuwa gare ta ɗazin in ji al'allama nasiru sunna nasiru dinin albani bi mafulayi kalimati hari a cikin farkon kalma na wannan alhashiya eh, za mu duba kasa mu ga abinda da usaimin ya faɗa lamba na biyu قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلمة الألامة A الألباني Ibn ابن Allah ya يمسى Rahama ya faɗa dangane da ta'alikinsa akan kalman al'allama al'albani rahimahullah الشيخ الألباني احتج بهذا الأثر الشيخ الألباني من ابن الإسلامين يا كبا وجه دولنا أثري عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس الله يقارى مزيدا وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول حكنا وسوسو daga cikin malamai da suka rungumi wannan hadisi ko wannan asari da amsuwa don asarin tabbas ya inganta wa in kana fi fi duk da a cikin sanadinsa akwai abin da ke cikinsa iji ibn Usaymin to wannan magana da ibn usaimin ya faɗa cewa fi sanadihi ma fihi malamai sun ce ba gaskiya bane fi sanadihi sanaduhu sahih an gane shi ibn usaimin ya ce duk da cewa a cikin sanadin hadisin akwai abin da ke cikin sa a manya manyan malaman hadisai sun inganta wannan hadisi shi ya sanya ma malaman suke kafa hujja da wannan asali na ibn abbas kan wannan matsala na takfir so aka almuhim dai ibn usaimin ya yi ishtihadi gwargwadon fahimtar da Allah ya gafarta masa amma wannan asari ingantacce ne ba kamar yadda ya faɗa ba cewa fi sanadihi ma fihi an gane ku lakinnahum talaqawhu bil qabul sai dai su din nan sun rungume shi da amsuwa an gane shi ibn usaimin a fahimtar sa asarin fihi ma fihi amma ko malamai sun rungume shi ne da amsuwa ina fata gane wannan bai sidqi haqiqatihi ala kathirin min an-nusus eh saboda ko da wannan asari bai inganta ba to haƙiƙanin ma'anan hadisin ya gaskata ga da yawa daga cikin nasoshi akwai nasoshi da yawa da suka karfafa wannan asarin kenan ko da za a aje wannan asarin gefe guda akwai nusus da yawa da suka goyi bayan shi فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه كمان حديث النبي ده cewa man arada an yansa li zai sultani fala yubdi alaniya da wasu ke kokarin ce hadisi ne da ifi ko cewa duk wanda yake so yi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da shi a fili sai dai ya kama hannun shi ya kadaita da shi to akwai masu kokarin cewa wannan hadisi bai inganta ba to amma idan ka duba hadisin hadisi ne sahihi an gane idan mutum ya duba ka'ida na malaman hadisi sannan bayan ingancinsa kuma an samu hadisai da asarai da suka goyi bayan shi wanda ko da ka tunkuɗe wannan hadisin to za ka ga asarai da yawa da suka nuna mana cewa lalle in za a yi wa shugaba nasiha ba a yi mai nasiha na cin mutunci a kan mumbari a hau kan mumbari a yi zage-zage a ci mutuncinsa an gane ko a wulaƙanta shi da wasu abubuwan da ya kama da wannan a'a ana kaɗaita da shi ne a yi masa nasiha akwai hadisai da dama akwai asarai da dama to shi ma kazalika wannan shi ma wannan magana na ibn abbas wato ingantacce ne muƙaddara cewa bai inganta ba to shine ibn uzami yace akwai asarai da yawa akwai hadisai da dama da suka goyi bayan shi فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بباب المسلم فسوق زاج المسلمي فاسقنشي ne وقتاله كفر Ya tsansa كفر Ya ɗansa kafirci ne kenan idan ka yaƙi musulmi dan uwanka ka kafirta ka fita musulunci duk mutumin da ya ɗauki makami ya yaƙi dan uwansa kenan ya kafirta ya zama daidai da mai bautan gunki daidai da mai bautan aljannu daidai da mai halatta haram abin da ya aikata menene abin da ya aikata kafirci ne ko fasikanci fasikanci ne amma me yasa aka kira shi kufur ana so ne wato a kyamatar ma da kashe musulmi ka kyamaci kashe musulmi sai aka nuna ma kufurin ne askar. domin idan ka ci gaba da aikata shi a hankali kullum kana kashe musulmi ana zara wani sashe na imaninka kana kashe shi ana zara wani sashe na imaninka kana kashe shi ana zarewa mutum nan gaba zai wayi gari imanin shi yayi rauni rauni sosai wanda shedan zai iya zuwa nan take ya sa mai shubha ya jefa da cikin kafirci an gani kenan anan wajen an kira shi kufur itibaru masa ya kunu. lura da abin da zai kasance nan gaba idan kana kashewan shi kisan kai yana gaggauta zuke imanin mutum an gani annabi yana cewa la zalun mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman mumini ba zai gushe ba cikin kwanciyar hankali ga addininsa matsar baya zubar da jinin mumini in dai ka zubar da jini na haram to ba za ka gushe ba kana cikin kwanciyar hankali da addininka amma in za ka rinka kashe mutane kana zubar da jinin musulmi kana zubar da jinin kafiran amana ba tare da wani ka'ida ba to ba za ka taɓa samun walwala a cikin addininka ba har abada mai kisan kai har abada ba zai samu kwanciyar hankali ba a cikin addininsa an gane wannan ko kaga ashe kenan kisan kai ba karamin zunubi bane wa mai yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa azaban azima duk wanda ya kashe mumini da gangan uhu jahannam sakamakon shi wutan jahannama khalidan fiha yana mai dadewa a cikin ta wannan salaf sun fasara wannan khalidan fiha da al-muqsu tawil zai dade a cikin wutan jahannama in ya shiga ba ana nufin khalidan fiha khalidan fiha abadan ba ba ana nufin zai dawwama a cikin ta har abada ba ita wannan kalma al-khulud yakan doki fasaran dawwama kuma yakan doki fasaran dadewa a cikin ta an fahimci wannan ko shi ya sanya idan mutum zai fassara qur'ani kada ya yi gaggawa kawai dan ya san luga ya fassara da lugar larabci ko da san ran shi ya nemi taimako da fahimtar wa'annan ɗaliban manzan Allah ɗin wannan shi ake kira salafiya in ka ji an ce salafiya ba wani bakon abu bane ba ana nufin in za ka yi addini an riga ka yin addini ba kai ka fara yin addini ba ka yi koyi da wa'annan mutane da suka riga ka yin addini ko kamar magana abdullahi bin abbas man arada an yi sanna fal sanna bi matan mata duk wanda yake so ya yi koyi ya yi koyi da waɗannan da suka mutu suka gabace shi su ne sahabban annabi fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna domin lalle rayayye ba a amince mai fadawa cikin fitina yanzu malami in dai rayayye ne yana iya farawa tiryan tiryan yana kan sunna nan gaba kaga ya fada cikin bid'a tiryan tiryan yana kan musulunci nan gaba ya fada cikin kafirci amma sahabbai sun fara addinin su da kyau kuma sun kare da kyau Allah ta'ala ya ce musu radiyallahu anhum wa radu an sun yadda da shi shi ma Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi ko to tunda Allah ya ce ya yadda da su su ma sun yadda da shi akwai laifi idan mun kaɗo fahimtar su wajen wajen ainihin fasara alƙur'ani akwai laifi to saboda haka wannan shine abin da muke so a fahimta na'am ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة إذا أنت وقتاله كفر ضد هكا lalle kashe musulmi ko yaƙan musulmi baya fitar da mutum daga addini dan ka yaƙi musulmi dan uwanka kai ba kafiri bane izal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul bin nar idan musulmai biyu suka gwabza da takubban su kai yaki da mai kisa da wanda aka kashe duk suna cikin wuta ila aka ce ya rasulullah hazal qatil fama balul maqtul aka ce ya rasulullah wannan shine mai kisa mun san sakamakon shi ko ya kashe dan uwan shi musulmi mun san sakamakon shi fa ma balul maqtul menene laifin wanda aka kashe to shi wanda aka kashe ai bai yi laifi ba tunda shi an kashe shi ne sai na ce a'a yayi laifi innahu innahu kana harisan ala qatl sahibi lalle shi ya kasance mai kwadayin kashe dan uwansa shi ma da ya samu dama da ya da zai kashe shi an gane an fi karfin shi ne aka samu dama aka kashe shi amma da ya samu iko shi ma da ya kisa an gane wannan ko to saboda haka wanda ta lobu kufur din nan ana kira na nufin kufurin duna kufur ba ana nufin ya fita musulunci bane li qawli ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan bangare guda biyu daga cikin mu'minai sun yaki junansu to ku yi sulhu tsakaninsu bangare biyu daga cikin mu'minai idan suka yaƙi junansu ku yi me ku yi sulhu tsakaninsu kenan zai iya wa a samu ɓangare biyu dukansu mumine ne kuma suna yaƙi an ce ɓangare biyu daga cikin muminai sun yaƙi junansu gashi sun yaƙi junansu amma kuma har yanzu ya sunansu muminai kenan wannan yaƙi ya fitar da su daga imani sun zama kafirai ba zama kafirai ba an gane to wannan aya wato da shi aka fahimci cewa ashe wato manhajin kawari kuskure ne saboda ayan ya ce wa in na min na tatalu fa aslihu bainahuma idan bangare biyu daga cikin mu'minai sun yafi junan su ku yi sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗayansu su ya zalunci ɗaya daga cikin wayannan mu'minai guda biyu bangare ɗaya ya zalunci ɗaya fa qatilul lati tabqi ku yaki wacce ta yi zalunci hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at idan suka dawo zuwa ga al'amarin Allah ba fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsidu ku yi sulhu tsakaninsu da adalci kuma ku yi adalci wajen sulhu inna Allah la yuhibbul a inna Allah yuhibbul mufsidin wa aqsidu ku yi adalci domin inna Allah yuhibbul mufsidin lalle Allah yana son me masu adalci sai Allah ce mal mu'minuna ikhwa lalle mu'mine fa in uwa ne ah, duk da cewa ba sun yaki junan su sun yaki junan su amma kace ba duk da wannan yakin fa ɗan uwa ne fa fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin 'yan uwanku da wannan aka fahimci kuskuren manhaji na wa wa'annan sahabbai da suka yaki junan su din nan sahabbai bangaren Aliyu bin Abi Talib da bangaren su Talha da Zubair da Aisha radiyallahu anha da bangaren Ali bin Abi Talib da bangaren Muawiya dan Abi Sufyan ai sun yaki junan su kuma ai sun zubar da jini to wannan yakin da suka yi idan muka ce wa qitalu kufr ko sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr muka ce zagin musulmi fasikanci ne sa kafirci ne kenan idan musulmi ya yaki dan uwansa ya zama kenan kaga ya zama kafiri to sahabbai da suka yaƙi junan sun zambi sun zama kafirai na baka ta gane to kaga wannan shi ke nuna maka irin zurfin fahimtar da ahalus sunna suke da shi su ahalus sunna suna kawo duk kafin su yi fassara sai sun tattaro duk nassin da ke da alaka da wannan matsayin sai sun tattaro shi sa'annan sai su fitar da fikihunsa ba wai suna daukan wata aya bane su bar wata ko su ɗauki wani hadisi su bar wani sai sun tattaro duk ayoyin da suke da alaka da wannan matsala din su ɗauko duk hadisin da yake da alaka da shi sannan su ɗauko fassaran magabatanmu wanda suka riga mun yi addini in suka ɗauko shi sa'annan su fitar da hukunci an gane wannan ko to saboda haka wannan aya shi ya nuna mana ashe sahabban ashe ana iya samun musulmi ya yaƙi ɗan uwansa kuma a ce dukansu muminai ne gaba ɗaya to menene fassarar wancan hadisin da na kawo A kal muslimani bi sayfaihi ma fal qatil wal bin nar idan musulmai biyu suka gwabza da takubban su da mai kisa da wanda aka kashe din suna cikin wuta mai ake nufi da shi kenan sahabban da suka yaƙi junan su yan wuta ne su bayan Allah ta'ala ya riga ya musu albishir da aljanna gaba ki ɗayan su an gane kakaman talha da zubair annabi ya ce talha fil janna zubair fil janna tun kafin su mutu sun riga sun san matsayin su yan aljanna ne Rabi Yallahu anhu to yanzu menene fassara wannan hadisi wannan hadisi malamai sun fassara shi a matsayin yakin da aka yi na san duniya yaƙin da aka yi kamar irin yaki na yankin nafa ko yaki na masu yaki don kabilanci ko yaƙi na bangaranci ko yaƙi na wariyar launin fata ko yaƙi na neman duniya amma yakin sahabbai yaki ne na tawili kowanne daga cikin su ya dauka yana kan gaskiya an gane ba wai sun yaki bane na san rai shi yasa dukkan su gaba daya aka yi musu albishir da aljanna an gane aka ce kuma wannan yakin kada ka shiga ciki ka ce zaka zama alkali dangane da su ka kame bakinka saboda mutanen da suka riga suka sauke sirdinsu a aljanna kai kuma ka zo kana zagin siyaya? yaya an gane ko to saboda haka ya kamata ɗan uwa su fahimci wannan na'am ila an qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawat har Allah ya ce lalle mu'minan ɗan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin ɗan uwanku lakin lamma kana la yurdi ha'ula'i al-maftunina bit-takfir sai dai lokacin da ya kasance wannan magana baya burge wannan magana baya burge wa'annan wanda aka fitine su da kafirta mutane صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول suka zama to suna cewa wannan asarin babu shi ba ba ne. yanzu wayannan mutane su wane ne mutanen da aka fitine su da tafsir a wannan zamanin akwai jama'atu tafsir wal hijra akwai hizbu tahrir akwai kuma ikhwanul muslimin musamman yan kudubiyya an gane ko masu bin fikira na sayyid kudub su din nan kai tsaye wannan aya wa mallam ya hukum bima anzalallah faulai kuma kafirun ba sa tafsiri kawai suna cewa duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wa'annan su ne kafirai kawai idan ka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ko ka halatta ko baka halatta ba kawai su a wajensu ka zamanto kafiri ka fita daga musulunci shi ya sanya ba sa jin nauyin su kafirta shugabanni masu mulki ba sa jin nauyin su kafirta masu aikin gwamnati ba sa jin nauyin su kafirta limaman da suke limanci a cikin masallatan gwamnati ba sa jin nauyin su kafirta malaman da suke fatawa a wannan kasa din an gane saboda su a wajen su sun busu wannan aya ba sa wani tafsir kawai suna fassara ayar ne guldarin shi shi ya sanya duk garin da wayannan mutane suke za ga zubar da jini yayi yawa yaƙi yayi yawa an gane wannan ko za ga zaman lafiya sai dai a yi bai bai da shi ba za a ƙara samun zaman lafiya a wannan ƙasar ba in dai irin wannan tunani yana nan wani tunani ne ke kawo zaman lafiya da al'umma wanda da al'umma za su gano shi da sun gano shi ne alkhairi gare su gaba ɗaya eh? shi ne fahimta na salafiya da mutane za su rungumi wannan fahimta da an samu wani zaman lafiya wani irin zaman lafiya wanda babu irin shi a gani su suna fassara nasi irin fassara na sahabbai sannan a cikin fassararsu za ka ga babu ainihin irin wannan zafi mai wuce gona da iri a kafirta mutum babu ka'ida a bid'antar da mutum babu ka'ida babu ainihin tafsila babu shurut babu kaza su komai gaba ɗaya suna bin sharuɗa ne da kuma ainihin ka'idoji kafin su su aikata abu wala yasihu an ibn abbas cewa wai suna cewa wai wannan asari bai inganta daga ibn abbas ba in ji su fa yuqalu lahu sai a ce musu كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أفضل منكم وأعرف بالحديث يا ذا أي أشي وانا أثري بإن كنت با الحالي وإن دسك فيكو سرن كما حديث وانا حديثي وإن دسك فيكو إلمي da daraja da tsoron Allah sun kuma wannan hadisin wa a'rafu bil hadis kuma wanda sun fi ku sanin hadisi ko kuma kuna cewa wai la naqbal kamar yan ikwanul muslimin ba sa amsan wannan asari na ibnu abbas hakanan yan sururiya mabiya muhammadu surur zainul abidin su ma ba sa amsan bi wannan hadisi an gano wannan ko sannan kuma yan wa yan kutubiya mabiya sayyid kutub da yan jama'atu tafsir wal hijra duk wayannan gaba ɗaya suna da manhajul khawarij ba sa amsan bi ba sa amsan wannan wannan hasarin su suna fassara gundarin qur'ani ne a kansu an gane suna yin watsi da karantarwar magabata akan matsalar nan thumma hab anna al-amra kama qultu sanan qaddara muqaddara al'amarin kamar yadda kuka faɗa ne muqaddara akan haka innahu la yasihu an ibn abbas muqaddara cewa bai inganta daga ibn abbas kamar yadda kuka faɗa inji ibn usaymin Allah ya masa rahama فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر أي تؤمن هذا وصل نسوشي دبا da suke nuni akan cewa kalmar alkufur akan wawaita shi akan yi itlaqin shi ba wai ana nufin kafir wala yuradu bihi ne al-kufru al-mukhriju ba ana nufin kafirci mai fitar da mutane daga addini bane kama fi qawli sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda yake cikin maganar manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam natani fil nasi huma bihim kufr abubuwa guda biyu cikin mutane wato kafirci ne a gare su shin ana nufin kafirci mai fitar da mutane daga addini sai ce mai abba'anu fil nasab suka game da nasaba idan kana sukan nasaban wasu mutane kana cewa mu din nan mun fi ku asali kabila ta tafi kabilan ka asali kana sukan kabilan shi kana dauka kanaka kana yin wariya kana yin kabilanci to abin da ka aikata kufur a nan wajen ana nufin duk mutumin da yake kabilanci kafiri ne mutumin da yake yin wariyar launin fata kafiri ne mutumin da yake bangaranci kafiri ne la an fahimci wannan ko faka suka game da nasaba kuskure ne zunubi ne amma ba kafirci ba ne wanne ya hatu alal da kuma kyallon kuka ga mamaci mutum ya yi mutuwa ka daga murya kana ka mutu ka lalace wa yo Allah ya Allah me yasa ka mun haka an gani idan mutum yana sambatu an mai mutuwa sai yana ihu yana kuka to wannan wajen abin da ya aikata fasikanci ne amma in mutum ya ce ya Allah bai saka min haka ba wannan magana bai da hadari wannan magana yana da hadari magana ce mummuna ta ce ya Allah bai saka min haka amma almuhim dai in an yi mutuwa mutum ya daga murya yana ya mutu ya lalace wannan shine niyaha haramun ne an hana an gane kuma annabi ya kira shi kufur na'am wa hadhihi la tukhrij min al-millati bila iskal wannan baya fitarwa daga musulunci ba tare da wani mushkila ba malaman salafiya malaman sunna sun yi ijma'i wannan ba ana nufin kufrun akbar ba ne. kama qala fil awwal sai kamar yadda ya faɗa a cikin na farko ai ash-shaykh al-albani ai kamar yadda ash-shaykh albani ya faɗa illatul bida'ati min wannan karancin kayan masarufi ne na ilimi Waɗannan mutane masu kafirtawa babu ka'ida masu bid'antarwa babu ka'ida suna da karancin kayan masarufi na ne na ilimi an gani kenan babban matsalar shi ne ilimi bai ishe su ba sun kutsa cikin fagen da'awa ba tare da sun tsaya sun yi karatu mai zurfi na addini ba inda sun yi karatu mai zurfi da sun fi kowa tsoron kafirta mutane da sun fi kowa tsoron bid'antar da mutane saboda kafurtawa da bid'antarwa ba haƙƙinka ne. haƙƙin waye kamar yadda rabon gado kun san rabon gado ko Allah ta'ala bai bar rabon gado a hannun kowa ba Allah da kansa ne ya raba gado yusikumullahu fi auladikum zakari mislu hazul unsayayn Allah da kanshi ya raba gado dalla dalla dan kada ayi rikici shi ma matsalan wane ne kafiri wane ne musulmi Allah bai bar shi a hannunka ba Allah da kanshi zai dauki nauyin rabawa shi za ibn ibn taymiya ga ibn qayyim ya cewa al-kufru haqqullahi summa rasulihi bin nasi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abdu kafar kafarahu fa alayhi bil a fa zaka zul kufrani yace al kufru haqqul lahi summa rasuli shi kafirci haƙƙin Allah ne sannan manzansa bin nasi yazbutu la bi qawli fulani da nasi yake tabbata ba da ra'ayin wani da wani da wani ba man kana rabbul alamin wa abdu kafarahu fa za ka zul kufrani duk wanda ubangijin talikai da bawansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirta shi wannan fa shine ma abocin kafirci amma wanda ba kafirta shi ba fa shi kafiri ne sai ce fa alayka bit tafsili wa tabyin kalizinci tafsilat kar ka to dan kawaji da ba ka tafsil kar ka to dan kudubiya kar ka to dan ikwanul muslimin kar ka to dan sururiya kar ka to dan jama'atu tafsir wal hijra kar ka to dan hizbut tahrir kaka zamanto wa'annan wanda ba sa tafsilat kaka to irin su fal itlaq wal ijmal duna bayani kar afsada hadha zaman Je sakin magana haka da kuma wato sakin magana da kuma ijmali ka kawo magana dunkulalle ka sake shi ba bayani shine abin da ya lalata wannan zamanin ana ta kafirta mutane kuma daga baya in an kafirta ka abin da zai biyo baya za a halatta ka ne in dai kaga mutum ya fara kafirtawa to zai halatta jini ne in kuma an tarwa yayi yawa to me zai biyo bayan nan gaba kafirtawa in kafirtawa ya yawa daukan makami zai yawa da kaga wata kungiya ta bayyana tana yawan kafirtawa ba ka'ida to kasancewa ba an kusan daukan makami an kusan fara zubar da jinin al'umma an gane ke sa yan salafiya ba sa kasa a gwiwa da zarar sun ga irin wannan kungiyoyi suke saurin su yi mutane bayani a yi hattara an gane wannan ko fal itlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha zaman sakin magana da kuma dunkula magana ba bayani shi ya lalata wannan zamanin aka samu kungiyoyi da yawa masu barna wa khabbata al-azhana wal ara'a kullu zamani kuma yasa ainihin kokolwa suka samu fagauniya mutane suna ta fagauniya suka rude suka sa ra'ayi ya zama ya samu fagauniya a kowane zamani an gane wannan ko sannan ibn abi dawud wato dan abi dawud a cikin littafinsa sa ha'iyya din shi yana cewa wala tukaffiran ahla salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa zul arshi yasfahu ha wala ta'taqir ra'ay al khawarij innahu maqalu liman yahwahu yurdi wa yabdahu wala tukaffiran ahla salati wa in asaw karka kafirta masu yin sallah ko da sun saba ma Allah fa kulluhum ya'si duka mutanen duniya suna sabo wazul arshi ya sau shi kuma Allah ma abokin al'arshi yana kawaici yana yafiya ko ba ka ba shi ma kan shi mai kafirtawan shi ma yana sabo wala ta atakin ra'ayar khawarij kada ka ƙudirce ra'ayi na khawarij sai ce hu maqalul liman ya yahwahu yurdi wa yabdahu lalle shi magana ne duk mutumin da ya tattaro wannan magana duk mutumin da ya ɗauki ra'ayin wannan magana magana ne wanda yana hallakarwa kuma yana kunyatarwa yana halakar da mutum kuma yana kunyatar da shi duk mutumin da ya ɗauki irin wannan fikira to lalle ya halaka kuma lalle zai kunyata gobe kiyama kun fahimci wannan ko na'am eh, wa qillatu fahmi alqawaid ash-shar'iyyah eh sannan suna da karancin fahimtar ka'idoji na shari'a wanda yake gaba daya shi allati tujibu hadha ad-dalal shine abin da ke wajabtar da wannan fata din ثم شيء آخر تضيفه إلى ذلك سنكما أكو وانا أبدا بان ذاك إيا جنجي ناجزوا قوانا وهو سوء الإرادة شيني ممونا منفع ina ba wasu daga cikinsu sun nan yi karatu amma suna da wani irin mummunan manufa ne na'am allati tastalzimu salzi allati tastalzimu su wato mummunan manufa ne wanda ke lizimtar da mummunan fahimta idan kana da mummunan manufa ga mutane to za ka samu mummunan fahimta na addini an gane duk mutumin da yake da mummunan manufa to zai fahimci addini ne a murde saboda tunanin shi dama ba shi da kyau an gane ko na'am li'anna al-insana idza kana yuridu shay'a domin lalle mutum in ya kasance yana son wani abu lazima min zalika an yantaqila fahmuhu ila ma yurid to zai lizimta daga cikin wannan kwakwalwan shi ya cirantu zuwa ga abin da yake so mutumin da yake son zina kuma yana so ya samu nasti zai iya samun wani nasti ya lankwasar da shi zuwa ga halatta zinan za ka yan bidi'a in suna son wani barna sai su gina wannan barna sai su ta neman nasti sai su samu wani dan nasti ko ba shi ake nufi ba sai su laɗe da shi an gane to wannan shine ثم يحرف النصوص على ذلك sannan sai ya karkata nasti akan wannan kun gane ko sannan sai ya yi me ya karkata nasti akan wannan wa min alqawaid alma'rufati inda alulama daga cikin ka'idoji sanannu a wajen malamai annahum yaqulun malamai suna cewa tadilla thumma i'taqid eh ka nemi dalili sannan ka kudirce ka nemi dalili sannan ka kudirce wannan shine manhaji na ahlus sunna kafin ahlus sunna ya gina maka shi wani dalili kafin ahlus sunna ya gina maka shi wata aqida ko manhaji sai ya nemi dalili tukuna in ya samu dalili sannan ya kudirce wannan abun a zuciya la ta'taqid thumma tastadilla fatadilla kada ka gina aqida sa'annan ka zo kana neman dalili sai ka bace su yan bid'a sai sun zauna sun sun nemo aqida tukuna in suka nemo sannan sai su fara neman nassin da za su kare wannan aqidar da shi kun gane wannan ko za su gina ma kansu aqida na san ransu sa'annan sai a yi ta lalube ana lalube duk wani dan nassi da aka dan samu an gane ko kofa na san bude musu koya ne zai su shige kawai su yi wani irin tawili su murtsa shi da karfin siya. to idan idan mutum na yin haka to zai baci la ta'atakid thumma tastadil fatadilla kada ka kudirce sa'annan ka zo kana neman dalili sai ka bace bal muhimmu anna al asbab thalatha muhimmi ne an muhimmi anan dai sababban da ke kawo halaka guda uku ne al awwal na farko illatul bid'ati min al-ilmi shar'i karancin kayan masarufi na ilimi na shari'a nan ana kwadaitar da muke nan mu daliban salafiya mu dage mu mai karatu kada mu yi wasa da karatu in baka da karatu cikin sauki za a sarrafa ka zuwa ga bata in kana so ka samu kaucewa daga bata to lalle ka ba karatu muhimmanci na'am الثاني نبيو إلا الفقه في القواعد العامة في الشريعة أرنشن فهمت قائدو جينا قبائي أتشن شريعة dole ne mutum ya fahimci alƙawa'idul amma fi shari'a sale na uku suhul fahmi almabni wa ala su'il irada mummunan fahimta wanda an gina shi akan mummunan manufa eh to wayannan sune abubuwa guda uku wanda ibn Usamin ya fahimci cewa su suka fatar da wayannan samarin samari ne masu san addini sosai kuma abu ta dukkan alamu suna da ikilasi. amma ina shi dan ya samu nasara kansu wayannan abubuwa guda uku jahilci a gane ko fashe idan ba za ka yi karatu ba kana kishin addini babu karatu za ka zama to kabu kowa barna wa iyaz zilla Allah shi taimake mu an nuna mun cewa lokaci yayi to zan dakata a nan wajen wa alaikum salam eh eh wai tambaya da ke wai mutumin da yake cewa yana bauta ma Allah ba dan neman rahaman Allah ba ba don kuma tsoron azabansa ba to don me yake yi don me yake to wai yana bauta ma Allah ne saboda Allah ya ce a bauta mai amma baya jin tsoron azaban Allah baya son kuma rahaman Allah to wannan mutumin ya nuna akwai jahilci tare da shi wannan mutumin ya nuna imanin shi ma ya fi na annabawa Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani ya nuna mana bayan Allah ya gaya mana annabawa ya yabe su sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa ra'aban wa rahaban wa kanu lana khashi'in lalle su annabawa yusari'una fil khairat suna tsere suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi una na ragaban wa rahaban suna roƙon mu wato cikin halin halin kwadayin rahaman Allah da tsoron azabansa suna roƙon mu me cikin halin kwadayin kwadayin rahaman Allah da tsoron azabansa annabawa suna me suna kwadayin rahama kuma suna tsoron azaba wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai a gare mu to in ya zama to annabawa suna bauta mu Allah saboda ragaban wa rahaban kai kuma sai ka ce kana bauta mu Allah ba dan kana jin tsoron azabansa ba ya nuna addinin ka ba na musulunci bane wani addini ne sannan wata aya wala tufsidu fil ardi da islahiha uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribu min al kada ku kada ku yi barna a doron kasa bayan ta gyaru ku roƙi Allah kaufan wa tsama'a kuna masu jin tsoron azabansa kuna kwaɗayin rahamansa sai Allah ya ce lallai rahaman Allah ta fi kusa ga masu kyautata ayyukansu kaga wayannan ayoyi sun nuna mana duk wanda ya faɗi wannan magana to gaskiya ya jahilci addininsa Allahu a'lam shikenan na'am ƙa'ida istadilla ai eh. ƙwarai da gaske wannan ƙa'ida na istadilla sun mata to wannan shine mai ahalari ke cewa wala ya lahu an yaf'ala filan hatta ya alama hukumar laifi baya halatta gare shi ya aikata kowane irin aiki ne har sai ya san hukuncin Allah a cikinsa an gane in bai sani ba yaya fa yas'alul ulama ya tambayi malamai ka ji magana mai ahalari Allah ya masa rahama kaga wannan babban malami malamin fiqh ka duba maganar da ya faɗa addini ba a yin shi da ka dole kafin ka aikata sai ka san hukuncin Allah ba wai za ka fara aikatawa ba ne sa'an nan ka zo ka nemi hukuncin kuskure ne a ka nemi hukuncin a wannan sannan ka aikata an gano wannan ku? Allah shi taimake mu sai na gani akwai ɗan bayani wanda malam Awal zai zo ya yi dangane da abin da ya shafi wannan karatu da ake yi mai albarka malam Awal bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ما شاء البركة dangane da wannan karatu wanda ma yake gabatarwa na wannan fitnatul takfir wanda wasu 'yan uwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya kardarci su ganin cewa lallai malam ya gabatar da karatu an sanya a DITB suka ba da ainihin gudunmawa na kudinsu domin a dinga sanyawa a wannan kafa mai albarka na Shi ne ainihin muke kira ga 'yan uwa ga duk wanda suke da bukatar za su yi musharaka dangane da wannan alkhairi da ake gabatarwa wanda yan uwa su amfana su fa'idantu da abu ne wanda yake amfani da kuɗi to sun yi kokari sun sanya wannan karatu sun biya kuɗin ainihin wata uku dangane da sanya wanda ake yi kuma mu burin mu karatun ya kai wata shida ya kai har zuwa ga ramadan wanda wannan littafi mai albarka wanda malai ke karatu domin ainihi ya nuna mana cewa aƙida ingantacciya da manhaji ingantacce dangane da ainihin matsala ainihin ta kafetawa da fasikantarwa ko bid'antarwa wanda suna da shurut suna da ainihin mawane sai ainihin sharɗa ya cika babu manihu za ka ainihin cewa mutum kafire ta akwai ka'idoji to karatu yana da tsada wanda aka yi sanya yan uwa suka ga cewa bari su biya kuɗinsu domin a sanya wannan karatu a wannan kafa mai albarka ta DITV da haka kuma yanzu kuɗin ma ya fara tafiya don sun biya wata uku ne an bi an yi zango na daya an shiga zango na biyu sauran zango na uku wannan karatun shi kenan ya ƙare to bamu da burin karatun nan ya kare burin mu yadda malam ya fara shi a gama littafin tun daga farko har izo ainihin karshen sa domin al'umma su amfana su san wannan ka'idoji na ilimi na ainihin kafirtawa ko fasikantarwa ko bid'antarwa akan aqida ingantacce akan manhaji ingantacce manhaji salafiya aqidatu ahlus sunna wal jamaa wanda a amfana da shi domin a sami tarayya wajen ladan saka kofar taimakon yan uwa a buɗe take ga duk wanda yake so ya bada gudunmuwa a sanya karatun nan sauran zangon da ya rage ma'ana zango na biyun da ya rage ma'ana yanzu an ɗauki wata uku saura wata uku wasu bayan Allah ne suka biya muna fata Allah sanya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi wannan dukiyar da suka baya a cikin yanayi da ake ciki yanayi mai tsada yanayi na jarabawa da ainihin al'amura amma suka yi ba da dukiyarsu muna da bukatar yan uwa ga dole riba da gudunmuwa da Allah ko kwa taimako abu da take da yan uwa da ke tare a nan wurin da yan uwa da za su kalli wannan abu na film namu na karatu da mala ya gabatar da bayanin da muke yi muna da bukatar taimako ga duk wanda Allah ya sanya zai sa sarkata jariyarsa ko ba buɗe take akwai hanyoyin da za a bi muna da abin nan account da ake turawa musamman na tafsir da mali ke gabatarwa da shine zamu yi amfani ga wannan in yaji zai ainihin tura mana gudunmawarsa to muna da baran haka muna da bukatar haka domin ainihin karatun ya kai inda ake da bukata ya kai yan uwa su amfana a gama littafin muna fata Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sanya wannan mu gani karatu da aka yi da malam da yake da yan uwa da ke sauraro don za saurara ma nan gaba muna fata Allah ya sanya shi a cikin mizan tuna kuma Allah ya ba mu ikon fahimta akan fahimta ingantacciya ya taimake mu gaba daya mana so a bani akan din domin faɗa na uwa wanda Allah ya sanya za su ba da gudunmawa wanda ba nan suke ban sun ji bayanan muna buƙatar taimakon a 00 20 17 27 shine account ɗin da za a sanya kuɗin Allah ya sanya za a ba da sunan bankin stanbic ibtc eh, a ƙaramin misawa 0020172722 wannan shine a sunan account ɗin da za a sanya wannan kuɗi ga da Allah ya sanya zai ba da gudunmawa a salafi tafsir sunan bankin stanbic ibtc da Allah muna fata Allah ya saka rakar Allah ba da ikon taimakawa Allah ya sanya albarka a ciki السلام عليكم wa الله wa وعليكم wa alaikum الله eh ana son yin wannan karatu ne ranar juma'a karfe sha ɗaya zuwa ainihin sha biyu na rana ba na dare ba awa ɗaya karfe goma sha ɗaya zuwa ainihin sha biyu ana sanyawa ne a DITV din talbijin din ba ainihin rediyon ba shi ma muna da burin da akwai kuɗin za a samu wa za su ba da gudunmawa za su tallafa mana da burin a sanya a rediyo don ba kowa ke da talbijin din ba a sai an sanya wannan karatu a rediyo an hada shi kamar yadda zaga ana sanya karatun a rediyo da kuma ainihin tv din mana da burin haka wanda da bikin nauyin haka din kofa abu ta take muna fata Allah ya azarta mu da wanda za su dauka Allah subhanahu wataala ya taimake mu gaba daya Allah ya sanya albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya taimake mu